Ana Iman Usman Shehu. Zama in shiga jami'a na soma aiki, da rediyo ko da aikin rediyo da talabijin. Bayan na yi digiri na farko mm. sai na soma aikin jarida da nta so sauyan da bakwai ka ka fara aikin jaridan a talabijin kai koko a radio talabijin a matsayin rahota koko a ya matsayin producer producer mm. to banda producer an dan taba wasa kaman ko eh to yana cikin abubuwan da ya sa ma suka dab da karewa aka jawo ni don lokacin hutu mukan je mu yi da aka bude gidan talabijin na sokoto lokacin hutu muka zo daga jami'a sai mu je mu yi wasan kwaikwayo don haka dab da karewa sai aka jawo ni aka ce to ina aiki producer kuma muna sarrafa wasan kwaikwayo don haka ba production din kadai muke ba har muna wannan acting din wasan kwaikwayo kenan eh daban-daban kin san lokacin a yanti sokoto na kan gaba a aikin musamman a wurin wasan kwaikwayo don haka kowane mako ana wasan kwaikwayo sabon wasan kwaikwayo a turanci wanne ka fi fice eh to muna cikin wannan ne sai aka soma wannan kokro a don din mm. sai aka jawo aka kai ni jos inda nima na dan taba abin nan na cikin kokro a don da wannan da ake kira bode wato mai bautawa ƙasa da ke neman ita larai to shi yau ranar talabijin ta duniya shi me alfanun talabijin ga al'umma to talabijin na da alfanun don ban da labarin da ake samu ana abubuwa da ke sa nishadi da zumunci kuma musamman dai kuma ana abubuwa shirye-shirye da ke nuna al'adun gargajiyanmu talabijin na da alfanun kan ga jama'a in an yi amfani da shi yadda ya kamata. To ana amfani da shi din yadda ya kamata. Nan ne ake da matsala don yawancin lokuta maimakon a yi amfani da shi yadda ya kamata akan mai da shi abin siyasa. Um, a kasashen da aka ji gaba za ka ga su hmm. sun kamar sun fi oh, samun labarai da dumi-dumi ta talabijin. Shin haka yake a nan kasashe masu tasowa? eto eh gwargwadon muna gwargwadon kokari don gaskiya ba a da kayan aiki yadda ya kamata kuma ba a da goyon baya daga hukuma kamar irin ba da kuɗi ah, da sauran kayan aiki da zai taimaka kamar misali kamar a ce kamar ita hukumar talabijin na kasa bai kamata a ce yanzu yadda muke a wannan lokaci a wannan yanayi ba a ce kamar akwai abin da ke faruwa a getso amma sai bayan kwana biyu za a kawo wannan labarin kin san yawa ya zama kwanta kenan yadda abubuwa ke yanzu za ki ga yanzu da dimi su cnn za su tura motar ah, abin nan an kai da yan rahoto to baya ga matsaloli daga hmm. wuraren gwamnati shi kana hmm. ganin al'umma suna samun damar kallon talabijin domin su samu labaran nan ah, da rashin lantarki ba samun eh, wadataccen lantarki duk irin waɗannan matsalolin su sukan sa mutane ba su samun kallon talabijin yadda ya kamata kuma su sami amfanin eh, talabijin kullum ana daɗa samun ci gaba shin baka ganin kafafen sadarwa suna ƙoƙarin tauye talabijin abin da ke faruwa shine su ma'aikatan talabijin kamfanin talabijin su ma suna ganin yadda za su yi su ɗauko dabarun waɗannan sababbin na'urorin nan mm. dabarun nan su ma su kawo shi cikin talabijin